تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الله wanda ya halarci ƙasai da sammai maɗaukaka shi ne ya saukar da shi shi alƙur'ani ne mai girma kuma ya sauka daga wurin Allah mai girma